akwai rayuwa ta gaba saboda ku yi mata aikin ta ita ma rayuwan gaba din na gaba din kamar yadda kana wa jiki aiki to ka yi ma rai ita ma aiki aikin rai dai shine waɗannan ayyuka da za su lamance maka a rayuwanka ta biyu din nan ka zama mawadaci a nan rayuwa ka kasance wato eh, eh, eh, mutum ne mai kima a wancan rayuwar ma za ka zama mutum ne mai ilima kuma idan rai ya fita daga gangan jiki karkace ta rabu da dukkan abin da zai faru ba a'a in kana da ubanka ko kana da malaminka ko kana da kakanka ko kana da ɗanka ko kana da ɗan'uwanka hmm. kun rabu wasu ku sun rasu to ka sani a cikin dukkan ranar wato eh, alhamis da litinin wasu kuma suka ce har asabar juma'a da asabar allah ubangiji yana ba wa rayukan matattu izini su haɗu su taru su tambayi labarai kuma duk lokacin da wani sabon mutum ya mutu ya haɗu da matattu na da sai su taru a wurin shi sai marhaba da shi su tambaye shi meye bayan ka mai ka bari saboda haka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da wata al'ada annabi da ya zo madina ba ya kulla yan uwanci tsakanin su ba mm. to kowane dan uwa ya gaya ma dan uwan fa dan uwa na fa in ka riga ni mutuwa to kai kokari eh, in ganka a mafarki kowa yana gaya ma dan uwansa to akwai mutum biyu daga cikin sahaban annabi ɗaya ana ce masa as-sa'ab ibn jassama ɗayan kuma ana ce da shi malik ibn auf yan uwa ne annabi ya kulla yan uwantaka zumuntaka tsakanin su to sai shi as-sa'ab ibn jassama din nan ya gaya ma auf ibn malik da Allah auf in na riga ka zan yi kokari dai ka gani a mafarki in ka riga ni da Allah ka yi kokari in ganka a mafarki na tabbata wannan in ka nema daga Allah ba zai hana maka ba sai yake masa insha Allah haka za mu yi to sai Allah ya kaddara as-sa'ab ya sama shi yarga rasuwa rasuwa ana nan ana nan shi eh, Auf bin Malik yana ta damuwa yaushe zan ga wannan mutum ba ga shi kaza kuma tun da ya rasu shi Auf bin Malik din ya daina zuwa gidan shi ya gaisa da iyalansa sai yanke sai zuwa yanke zuwa ana nan ana nan sai wata rana ya gan shi a mafarki to a asa'ab ya sadu da auf sai yake masa ya auf haka ne ashe in uwantakan mu duka tun da na zo kasan nan wato na zo duniya na zo lahira baka je ka gaisa da iyalai na ba baka san ma abin da suke ciki ba to yake ka sani ne yake na sani mana na san baka je gunsu ba yace wallahi ban je ba yace kuma ga sai na yi masa wasu shi abu bin Malik mai bada labari ya ce sai na bashi wasu uzurai ya yafe mini sai yace mini ai duk abin da yake ina faruwa a cikin gidana na sani abu akwai abu ɗaya wanda ban yi ba raina a ɓace a kansa da Allah da kwai ƙaho wanda na rataye shi a gidana ƙafo na saniya na rataye shi a gidana idan ka tashi idan ka je eh ka je iyalai na ka je ka gaishe su kahon nan su ba san abin da yake ciki ba a gari a madina akwai wani ba yahude sunan Sawa ne gidan shawuri kaza na karfi bashin nan a hannun shi ya ce masa kaga wuya na ya nuna masa wani abu baki-baki haka a wuyan shi ya ce ka gani wannan kafin ka zo ne irin wahalar da aka nuna mini ita wannan ita ke wahala na bashi aka azamin waɗannan wato dinarori a wuya na suka yi wannan tasiri na ji wuyansu kuma sun kone ni a nan tare ma ban ci su ba ban sha su ba suna nan da allah ka je kafon nan ka saukar ka cire waɗannan dinari goma sha ɗaya ka kai su ga wannan mai hude in ka je kar ka bashi sai ka tambaye shi in ya yi ikrari da abin da yake tsakanin mu ka bashi ce abu na biyu kwanan nan muna da wani kenwa ya mutu a gida da Allah ka tambaye su akan wannan kenwa ya take don ka san cewa maganan nake ga maka nan ba mafarki ba ne gaskiya ne kuma 'yata karama za ta rasu bayan kwana shida za ta zo wurinmu nan an bani labari za ta mutu saboda haka da Allah ka neme ta ka ganta kuma ka cewa jama'a ta kar su yi wasa da ita wato su kula da ita sosai sai ya farka ya farka gari ya waye farkon abin da ya tashi ya je gidan wato sa'ab bin jassama shi auf ibn malik ya je ya gaishe su matan shi take masa ah, auf tun eh, yaushe abokinka ai eh, tun rasuwan abokinka baka zo baka tambaye mu ba yake mata wallahi gaskiya ne yi haƙuri sai ya tambaye ta wato kwanan ta ya ɗaga kansu sai ga kahon ya ce to ga alama ta farko ya ga kahon a ya ce to ina so kahon nan sai aka saukar masa ya ce musu to da Allah kar ku tambaye ni amma akwai abin da yake ciki ina son ɗauka ku yi shuru daga baya zan bayyana muku shi ke na buɗe ya cire zinarorin ko taɓawa bai yi ba a ɗaure inda a ɗaure suke sai ɗauka su sai ce to kula ta wannan kahon inda yake abin da yake ya saura a ciki naku ne sai ce kuna da kyanwa ina take suka ce ai kwanan nan ta rasu ta mutu ce haka ne ce haka ne ita ce alama saura yar yarinya to ina yar yar sa yar wane yar dan wana eh yar dan wana fillahi ina take suka ce tana wasa a waje amma ba ta jin daɗi sai aka kira ta ta zo wurinsa ya gaishe ta kama shafa ta ya shashafa ta yake to shikenan ku kula da ita sosai bai ce musu komai ba sai ɗauki wannan kuɗi ya tafi da shi wajen wannan bai hudu ya same shi ya gaishe shi suka gaishe sai yake masa wane ya ce na'am ya ce ka san sa'ab bin sama ya ce kai mutumin kirki ya ce ai a sa'ab bin sama mun san juna tun musulunci bai zo ba kuma da musulunci ya zo ma mun san muna ci gaba da mu'amala mun san mutumin kirki ne to ka san musulunci a farkon lamari babu ta'assubanci a cikin musulunci sai ka ga musulmi suna mu'amala da kirista musulmi suna mu'amala da bayahude annabi bai taba ce musu kar ku yi mu'amala da waɗannan mutane ana mu'amala ana hidimomi gashi nan an ɗauki bashi yana ɗaukan bashi shi manzo Allah kansa ya rasu ya bar rigansa na surke a hannu wani bai hoje da ya karbi bashi na abinci a gunsa saboda haka babu mamaki amma mutane wato fassara karkatacciya da irin abubuwa na son zuciya sun zo sun haɗu sun kawo ta'assubanci aka zo aka rarraba kan mutane ana ta kamar zama duniyan da aka halice ta a zauna lafiya ciki a raya ta har a barta lafiya din nan an maida ta fage ne na faɗa da fitinu shikenan nan yace masa ai mutumin kirki ne ga halin shi ga halin shi sai yake masa kana binsa wani abu ce ta ai ba ya wuce ba ai tun da shi babu me kuma zan nema ya ce a'a ka ga mini yace wallahi kafin ya mutu yazo zo ya karbi a gona dinari goma sha daya ya tafi da su ban zaci ma ya samu daman ya yi amfani da su ba to amma kuma ya zan faɗa ai ba komai yace masa to sai cire a bashi ya ce wallahi wannan ita ce tsimman da na ɗaure su a jiki ya buɗe ce wallahi su ne bai canza su ma da wasu ba su ne kansu ya gane tsimman ya gane tsimman ya gane kuma kuɗaɗen ya ce su ne waɗanda na bashi ya ce to gashi na karfe to kaga ashe mutuwar bata canza komai ba ga tunani wannan mutum ya sadu da ɗan uwan shi fillahi a cikin mafarki ya zo kuma abin ya tabbata haka saboda haka saduwa na wanda yana duniya da wanda yana lahira abu ne wanda yake babu mamaki a ciki yakan faru kuma ya samu tushe ne daga isra'i da mi'raji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya bar makka ya zo baitul maqdis ya iske dukkan annabawa cikin baitul maqdis suna sallah wayannan annabawa duk suna lahira shi kadai ne yana duniya kuma duk ya same su duk ya same su da gangan jikin su ya sallah sallah da su to kaga ashe rayayye yakan sadu da matattu idan sharaɗin ya samu menene sharaɗin sharaɗi rai ɗin nan ya zama irin rayukan da suna aikin kirki a duniya rayuka na muminai salihai waliyan allah shahidai siddiƙai irin wa'annan rayuka ba a kayyade su ko sun mutu suna da daman walawa mm. saboda haka manzon Allah ya sami wa'annan annabawa a baitul maqdis da yana wucewa ta kabarin Musa alaihi salam sai ya gan a cikin kabarin shi kafin ya je same shi karo na biyu a can sama ya same shi kabarin shi yana tsaye yana sallah ga ubangijinsa wannan sai annabawa domin su annabawa ba su mutu ba annaba sun ƙaura ne saboda haka an hana ƙasa ta ci naman jikinsu babu wani annabi da ƙasa za ta ci gangan jikinci saboda haka musa yana sallah a cikin ƙabari ko da shike a bisa ƙa'ida an sani nan aiki ne babu hisabi can lahira hisabi ne babu aiki idan mutum ya mutu babu zancen aiki ya kare mm. sai dai hisabi to amma annabawa ba su shiga cikin ƙarƙashin wannan ƙa'ida ba don duk abin da su suke yi wa Allah bauta ne don haka ko sun mutu ba za a gaje su ba danginsu baya gadon su duk abin da suka bari a yi sadaka da shi ne na jama'a ne shi ne manzo Allah yana ce nahnu ma'ashir al-anbiya ila nurat wa ma tarakna sadaqa mu dukkan annabawa ba a gadon mu ba za a gaje mu ba duk abin da muka bari ko sadaka ne saboda haka annabawa ba za a gaje su ba me yasa ba su mutu ba wannan illa na ɗaya kenan na biyu kuma su ba su taɓa ɗaukan abin da Allah ya ba su ɗin nasu ba sun ɗauka na Allah ne shi yasa duniya tana hannayensu amma ba ta cikin zukatansu Sulaiman alaihi salam Allah ya bashi mulki wanda baya taɓa zama ga wani a cikin halittan Allah har tashin kiyama Allah ya bashi mulki akan mutane da aljannu da tsuntsaye da dabbobi da duk Allah ya dora su duk Allah ya dora su shi akan amma duk da haka wannan abin da ya samu na mulki da bunƙasa da kasaita da isa bai shagala ba bai yi ta asiri a cikin zuciyarsa ba lokacin da wani abu kaɗan irin wannan na shagala da ya shiga zuciyarsa lokacin da ya je yana ganin dawakan yaƙi yana cikin ganin su duba su ya san cewa suna bukatan su tabiya kaza kaza ya ga rana ta faɗi yayi nadama ce duk wa'annan tunda yake dawakai a yi sadaka da su an yi sadaka da su an yayyanke su domin a zamanin su naman doki ba haramun ba ne saboda haka su suna ci to amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa abin ya samu wato ɗan saɓani na limamai saboda ko a ci ko kar a ci ko a ci ko kar a ci to har riwayoyin da sun zo cewa an ci doki a zamanin manzo Allah sun zo ne akan cewa lokacin matsi lokacin yunwa ne in mutum ya shiga halin larura ko ko mushe yana iya ci to ko da shike wannan matsala ce ta fiƙo to sai da ya roƙi Allah ya dawo masa da rana ya yi sallarsa kafin rana ta faɗi to waɗannan duk dalilai ne cewa duniya tana nan hannayen annabawa ba ta cikin zukatansu to kaga rai wanda ta fita daga jiki ba ta mutu ba tana nan kuma ayyukan da ta yi su a nan duniya suna biye da ita tasiri suna tasiri a kan makoman suna biye da ita saboda haka wato wa'annan sahabai irin wannan abu ya same su hakanan kuma wata kissa ta faru wadda za ta nuna lalle matacce ko da shike wancan na shuhada ne na waɗanda sun samu shahada bambanci kenan tsakanin wannan kissa na as bin yasama da auf bin malik da kissar sayyidina thabit ibn qais ibn shammas al-ansari shi kuma Allah Ubangiji ya yi shi mutum ne mai son yabo son riguna masu kyau manya-manyan kaya manya-manyan kaya kuma yana da babban murya sai Allah Ubangiji ya saukar da cewa inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura da makamantan ayoyin nan cewa Allah baya so mai takama mai alfahari to Allah baya son shi mutumin nasa ya rufe kofarsa yana ta kuka tunda ya san shi kullum shi kullum a cikin takama yake yana son kuma kayan shi ya zama mai kyau sai manzo Allah da aka yi kwanaki bai gan shi ba sai ya tambaya aka ce ya rufe kofar sa kaza kaza yake aje a kira shi ya zo aka kira shi ya ce masa ya ce amazon Allah ina gafa na halaka ni ina son sa kaya mai kyau ina so kuma a yaba mini to Allah ko baya so irin wa'annan abubuwa na ga na ga na ba baka cikin su yace to kuma ina da babban murya gashi ubangiji ya saukar maka da ayan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi'i wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun nan Allah yake ya ku muminai kar ku ɗaga muryoyinku kan annabi sallallahu alaihi wasallama kar ku ɗaga muryoyinku a kansa kar ku ɗaga muryarku a kan muryarsa saboda kamar yadda kuke wa juna saboda kada ayyukanku su rushe ni ko na ga aiki na ya rushe sau nawa ina ɗaga murya na a kanka don in ban ko ina son sassauta murya ba shi wa. Allah ya yi ni haka shi yasa nake to tun da na halaka bari in zauna a ciki in zauna ba zan fita ba zai fita ba ba zai fita kada ya laifi ya kara laifi kara laifi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake masa a'a kai baka cikin tababbun mutane ko halakakku zaka rayu a cikin duniya cikin kyawawan halaye za ka rayu hamidan za ka mutu kuma shahidan ya gaya masa za ka rayu cikin kwanciyar hankali za ka rayu cikin kwanciyar hankali za ka mutu kuma ka samu shahada to shi wannan mutum haka allah ya yi masa a rayuwansa da ya rayu rayuwa kyakkyawa amma kuma ya mutuwa shahada bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai musailiman kazzab wannan musailima mutumin yamama ya yi da'awar annabci ya yi da'awar annabci sayidina abubakar ya shirya rinduna ya nada sayidina khalid ibn walid a kansu su je su yaƙe shi da suka fita suka je ne aka yi yaƙi an gwabza sosai a wasu lokuta har ma mutumin na ya kusan ya samu nasara kwata shi karshe an kashe shi a cikin wannan yaƙi shi musailim kazzab mm. shi khalid sabit bin qais da wasu abokansa sun ce mu kam ba za mu gudu ba ba za mu gudu ba ba za mu koma baya ba sai dai ko mu samu nasara ko kuma mu mutu akar makalla lokacin mu yayi to ba sai kuma wani sati insha Allah zan gaice ka ci gaba da wannan to babu don ba mu tambayi alamomin mutuwa ba ya kamata mu bi alamomin mutuwa musamman ya kamata mutum ya yi a goshin zai mutu inda hali kwarai kuwa kwarai kuwa anan da mu tsaya to babu ne to jama'a nan muka zo karshen wannan shiri namu na wannan sati sai kuma wani lokaci insha Allah za mu sake gayyata malam domin ya ci gaba da wannan shiri namu na hikimar musulunci a madadin sa ni nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sadakallahu صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد